Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. karfe biyar da minti goma sha biyar daga ɗakin magana na studio kalangu birnin yamai ba shika kuna tare da hilin muhawara na studio kalangu masu sauraro barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa an gaishe ku a game da ƙoƙarin da kuke yi wajen sauraron shirye-shiryen studio kalangu da ke zo muku kai tsaye ta hanyar gidajen rediyoyi 34 a bukan hulɗar studio kalangu a cikin shahuyi guda takwas na ƙasa baki ɗaya ku samu shirye-shiryen studio kalangu kan mu na facebook studio kalangu kan yanar gizo www.studiokalangu.org ko kuma kan whatsapp Shirin muhawara na Studio Kalangu na wannan karon ya taɓo matsayin masu fama da nakasa a cikin ma'aikatun gwamnati na kasar Nijar. Rahoton kasashen duniya kan masu fama da nakasa wanda Bankin Duniya da ƙungiyar kiwon lafiya ta duniya OMS suka wallafa a watan Yuni na shekara ta 2011 a New York ya nuna cewar fiye da miliyar ɗaya na al'umma ne ke fama da nakasa daban-daban. Kishi 80 cikin 100 daga cikinsu wato suna rayuwa ne a cikin ƙasashe masu tasowa. alhali wannan mutanen na da 'yancin kawo nasu ƙoƙari domin cimma murdan karni don su sun shahi kowa da kowa kuma ya kamata a ba su kulawa ta musamman wadda ta hada da kiyaye 'yanci kusantowa da kuma adalci sakamakon ma'aikatar ƙididdiga ta ƙasa ensa na shekara ta 2012 ya nuna cewar mutanen da ke fama da nakasa sun kwashe kishi 4.2 cikin 100 na al'umma sannan kuma masu fama da nakasa ta kowane bangare wato ɗaya ko biyu ga mutum ɗaya suna kishi 3.3 cikin 100 mutanen da ke fama da nakasa ya kamata su yi aiki kamar kowa su ɗauki nauyin kansu da kansu su kula da iyalansu domin tsare mutuncin kansu a cikin zamantakewa dangance da haka ne gwamnatin kasar Nijar ya ɗauki ƙudurorin doka da dama da za su ba kowane ɗan ƙasa damar jarraba sa'ar shi. Haka zalika wannan ƙudurorin dokar sun ba kowane ɗan ƙasa damar nuna ƙwazon shi hatta da waɗanda suka samu nakasa a cikin aikin nasu. Ƙudurorin dokar sun yi hani ga nuna wariya ko kuma kyama ga waɗanda ke fama da nakasa a cikin aiki ko kuma a lokacin da ake ɗaukar ma'aikata ko kuma a yayin da ake ba ma'aikatan da suka yi ƙwazo tukuncin yabo wato domin ƙara musu girma da sauransu to duk da wannan kudurorin doka na ƙasa da na ƙasashen waje matsayin masu fama da ƙasa na da rauni a cikin ma'aikatan gwamnati to domin tattaunawa kan wannan batun da kuma zummar ganin an kyautata matsayin masu fama da ƙasa a cikin ma'aikatan na gwamnati muka gayyato muku uwar gidan garba rahamu daraktar jiha a ma'aikatar da ke kula da masu fama da ƙasa a ma'aikatar ministan al'umma sai dai kuma ba ta samu dama halarta ba domin ta samu rishi da fatan allah ya sanya akwai magatakardar babban kungiyar masu fama da nakasa mallam munkaila dan firun barka da isowa munkaila akwai muhammad robert mai kasuwa daraktan ma'aikatar tsarin kula da zamantakewa a ma'aikatar kwadago ta kasa barka da zuwa mallam robert barka sai mutari dubu na samu shi kuma yana fama da harshen gani barka da isuwa mutari barka mun gode da kuka karbi goron gayyata na muhawarar studio kalango ni hawa usman ke kula marhabi kan iji muna tare da isa lawale. To madalla musoma muhawarar mu wato da ku malam munkaila na kungiyar masu fama da nakasa da federation ta kasa baki daya shin ana iya sanin adadin masu fama da nakasa waɗanda suke a cikin ma'aikatun gwamnati na kasa. Malama Hawa Usman na gode da waga dama da kuka bamu na mu zo mu tattauna bisa kan danganta da rayuwar mu a bangaren aiki a mm-hmm. ƙasar mu ta Niger. E, lalle in na samu dama ina son dan tunatarwa menene yake ba mu ma incin zaman ma'aikata a Niger. Mm-hmm. muna da wata doka wadda ake cema ordonance 93 wanda a tun lokacin a tun 93 aka ɗauki wannan mataki nan niger aka mm-hmm. ɗauki doka wanda ke ba mu inci in gwamnati tana ɗaukan ma'aikata lalle da sun kai mutum ishirin muna da kishi biyar cikin wannan abin ga mutum ishirin din mm-hmm. in ma'aikatoci masu zaman kansu ne wanda ake ce ma 'yan sektor prive su ma dai dokar ta hau kansu Eh, Nijar ba ta tsaya bakin wannan ordonansa ba da muka zo nan a 2012 aka sake tsarin abin ga kundin aiki wanda ake ce ma Code de Travail. Mhm. Shi ma a cikin shi dai Nijar ta ƙara sa hannu biskan wannan ta tabbatar da matsayin nan da aka aji mu in za a ɗaukan ma'aikata mutum 20 mhm. muna da kishi biyar. To daga Aliba ah, dubu tara da goma tara da uku 93 da aka ɗauki wannan ƙudurin mhm. sai da muka zo alif dubu biyu da bakwai lokacin nan ne muka fara cin uhanin wannan dokai a 2007 to daga 2007 zuwa yau dai in aka yi misali banda adadin a takaice da yake ƙa'idan shi amma dai na san in aka yi misali ana samun wajen mutum 400 masu nakasa wanda suka samu shiga aikin gwamnati mhm. albarkacin wannan dokai. To yanzu a cikin waɗannan mutanen kamar 400 kuka bayyana muna shin ana iya kasa su kamar a ce yau da abin da ya shahin ya mai ga adadin su sauran jihohi ga kuma adadin da ke gare su a jimilce ne na bada na kasa gaba daya mhm. na saboda mu a nan namu federation yadda muke aiki da shi in aka yi do a rite na ouverture de concours wanda ke bada dama a shiga azan ma'aikacin gwamnati mhm. muna tabbatar da dukkan wanda suke da wannan kuzari kamar wanda suke da incin su ne wannan aikin su samu labari su aji takardunsu in aka ɗauka bakin mu tsaya ga ba da labari ga wanda aka samu suka samu shiga mhm. don ka adadin su ne kawai ke muke kula da shi ban mu tsaya muka yi wannan ka kididdige muku ce jiha kaza ga abin da ke gare ta ba mu yi wannan ba mhm, mhm. mu samu kai shi to madalla ana iya sanin cikin su maza ko mata wanne suka yi yawa a kulla halin maza sun yi mata yawa mhm. don kun san kayan a kawo zancen aikin gwamnati ai sai zancen lakwal a lakwal nijar gaba ɗaya mun san yadda matsayin ya mace take ballantana kuma an ce ya mace mai nakasa mhm. mu karan mu dai sai dai mu ce mun gode mu Allah tunda Allah ya samu ka tsira amma yanzu mun sauyi da tahiyar da don saboda nan gaba ya kasance da mu muke samun dama zuwa makaranta mu maza mata masu nakasa 'yan matan nan su ma muna nan ga mai da kwazo a ba su damar su ta kenan nan gaba ana iya samun su da yawa cikin ma'aikacin gwamnati mai a yanzu dai mun maza sun yawa. Mhm. to mun sake dawowa gare ku malam mun kaila mu koma bangaren na malam robert ayar doka mai lamba goma tara da uku sifili goma sha biyu ta biyu ga watan maris na shekara ta dubu da goma tara da uku wadda kama gyaran fuska da ayar doka ta shekara ta dubu biyu da goma sifili ishirin da takwas ta goma ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da goma a shafin tan ishirin da ɗaya kamar yadda wato a yanzu magata dahi ya bayyana ta ce kowane kamfani na gwamnati ko kuma mai zaman kanshi da ya kumshi ma'aikata 20 ya kamata akalla ya keɓe ma masu fama da nakasa kishi biyar daga cikin ɗari shin wani irin haske ne za ku na kan wannan na gode malama hawa da wagga damar da kuka bamu mu zo mu tattauna bisa wanga al'amari wanda zan ce muku a cikin kundin ƙasa deja kuduri na 26 ya ma gwamnati umarni ko ya bashi hanyar ya kula da masu nakasa don a saman musu aiki a gyara musu tasu rayuwa mm-hmm. to dangance da wannan kudurin yadda kuka ce wagga ordonansu in ita ma ta zo ta ƙara ba da haske banda ita doka mai sa a bi sau da kafa a kare hakkin ma'aikata yana nihi da cewa code de travail shi ma ya zo ya ƙara bayyana wannan sai dai kamar yadda kuka tambaya hasken abu lalle abu biyu zan ce su za su kawo matsala mhm. masu nakasa yanda ma dokar ta ce duk inda za a doka mutum 20 ya kamata a ce kashi biyar bisa ɗari na masu nakasa ne mhm. yanzu sai ku duba ku gani a misalin kamfanonin ga da ke aiki a nan ƙasar tamu in kun duba abin da ya yawa ko aikin hanya ko aikin gina mhm. ya yi wuya kamar irin wannan wurin masu nakasa a ce sun samu wuri an ɗauke su mhm. sai dai aikin gwamnati yanda ake ɗoka nan ma a kan ɗari ya kamata a ce suna da kishi biyar shi kuma nan matsalar da ke da kwai sai an samu kamar yadda waɗanda suka yi karatun kuma ya zamanto suna da qualification in tun da wani bi in an ce ana son mutum 200 kamar yadda aka yi shi shekaran jiya na hanyar elevage mm-hmm. shi take yanke ne ake hidda waɗanda ke da takardu cikakku a ɗauke su ba sai an yi wata jaraba ba inda akwai a kashin nan na 200 da aka doka take yanke aka ɗauki mutum uku dan su suna da takardun da ya kamata mhm. gwamnati ta keɓe musu wurin su e to shine na ce matsalolin kamar in mutum bai da takardar in bai da diploman ya yi wuya dole sai ya cika wasu sharuɗa masha Allah madalla mun gode malam rubiyar mun sake dawowa kanku mu tari gaisuwa yawa alhamdulillah ku kuna matsayin ɗalibi Mm. ba ku soma aiki ba a cikin ma'aikatan gwamnati a'a ban soma ba shin mu tari kuna iya ku gaya mana irin abin da kuke fuskanta matsalolin da kuke fuskanta a bangaren karatun ku na gode da wagga tambaya saboda gaskiya wagga dama ce na samu saboda in yi bayanin matsalolin da suke tattare da karatun wanda yake rana ƙasa musamman wanda bai gani sai aka ɗauka wurin karatun nan wajen kaya aikin karatun ma ne babu mhm. yanzu kama a ɗauka ni da yanzu nake jami'a jami'an ya mai babu inda mutum zai samu inda za a yi mai empirimen birai babu kuma birai shine wannan eh, eh, na makahi kuma kowa ya san da cewa mushani na jami'o'i mahi yawa in suka zo za su yi bayanin za su yi empirimen abin su ne kama takardun da ya kamata a karanta a mhm. cikin bolin orar na lokaci wanda aka ba su su mhm. ida saboda a yi examen to in sun zo su kawai Fotokopi za a yi a miƙawa mutane saboda kowa ya je ya karanta to saboda allah wanda baya da babu abin da zai maida mai shi rubutun na Mm-hmm. makahi baya yiwuwa abu ne da yake da wahala ya ka ɗauka kuma a can baya ma nan kama a ɗauka makarantun sakandare su ma akwai matsaloli irin haka nan saboda in kuka duba kama takardu waɗanda ya kamata a karanta saboda a ƙara a ƙara ilimi babu gaskiya musamman da ya ɗauka an sanya man siberiyar karatu mm-hmm. ilimi mai zurhi saboda ni yanzu a callama jami'a nike na faro a jami'a ta birnin ya mai kahin in koma jami'a swiss da ke nan birnin yamai mhm. saboda irin waɗannan matsaloli su suka sa gaskiya na ga ba zan iya ba na je na yi konkur kuma allah ya sa ni samu wucewa yanzu wani fanni kake karatu a kansa yanzu ina karatun shari'a ne mm. Mm. me yasa ka zaɓi wannan fannin mutane to ina karatun shari'a saboda gaskiya akwai karancin sanin dokokin ƙasa tare da nakasassu mhm. ana cewa suna da durwa suna da menene akwai ordonansu akwai waye duka mhm. akwai wanda in kuka gane shi a kan hanya kuka tambaye shi bai taɓa sanin da waɗannan abubuwan mhm, saboda akwai matsala abin da ake cema ma problem de sensibilisation babu hakan kuma in kuka duba wajen kayan aikin nan da ya kamata a ba mutane a harkon shekara in kuka duba college lise nake magana saboda su gwamnati take ba furniture scholar mhm. su waɗannan person and nakasassun nan na kama a ɗauka waɗanda ba su a gani mhm. ba su da wannan ba a ba su kuma kamar kowa duk wani fire administrative da ake tambaya duka mhm. suna ba suwa kuma in aka zo wurin da ya mem shows za a ba kowa a ba hakan ga lalle ana ɗauka a kai ta ai taradur to can wajen eh, hukuma mai kula da birai ana ɗauka a yi a kawo ma mutum yanzu an ka kawo za a ba su su wani kofi wanda za su rubuta sama mhm. mu kuma ba mu samun wannan kuma wani koje duk abin da ake tambayawa muna biya kamar kowa mhm. amma ba mu samun wannan gaskiya wannan matsala ce babba da ita kuma aka ɗauka an sanya man superior ban sani ba dai ka an yame kai ni ban taba ganin wani dokima an brai dokiman libro wanda aka yi taradur an na sanya man superior babu kenan kahin ma a yi a samu aiki baya yiwa a samu aiki wanda bai yi ilimi ba yaya zai yi ya samu aiki kuma ilimin nan sai an karance shi ne sannan a samu aikin mutari mun sake dawowa kanka malam mun kaila masu fama da nakasa ya kamata su rinka gudanar da sana'a su ɗauki nauyin kansu da na iyalansu don su tsirar da mutuncinsu a cikin zamantakewa na al'umma shin wani irin kokari ne kuke yi don hakan ya tabbata godiya nake kuma da waga dama dai da ku sake bani kuma e, lalle dama mu kokowar da muke yi a cikin kungiyar mu mm-hmm. na mu nuna ma al'umma na kasa ba ita ce dalilin ja da baya ba ko koma da baya ya kasance duk kullum muna magana muna tambaya guda zuwa ga al'umma ya kamata a ba mu dama mu nuna me muke iya yi wani kokari muke iya kawowa wani hamzari muke iya yi dangance da ta yadda ci gaban kasa mhm. me nike ni ta haka kasance za ku gani mu nakasassun aka dibe mu sai a yanke mu hukunci dangance da wannan nakasai ba a bamu dama a ji in muna yin aiki sana'a ko wani aikin hannu ko ma wani iri ne a dai tambayi ra'ayin mu mm-hmm. a ji in muna iya lalle na sani ko mutum wanda bai da nakasa ya yi kaɗan da ya ce duka aikin duniya yana yin shi mm. kowa bakin kokarin shi ne zai ya mm, mm, tsaya in kuka ɗauka wajen aikin hannu saboda kyautata rayuwa nan nakasasu misali nan cikin yamai za ku samu santir santir da yawa na formation kuna da santir da atelier wanda sun ƙari formation suna gudanar da aikin su domin su samu abin da za su kyautata rayuwarsu akwai masu atelier na couture kuna samun santir wannan artisanal inda ake wani takalmin hwata wani albe wani santir kuna samun atelier na sudir wanda yau mutane masu nakasa ne ke da su mhm. suna yin sudir kowane irin kowane da aiki mutum yake so na sudir suna yi kuma har ya kasance ma suka samu fasa'a sauya motuna wannan suke mai da sun moto mai taya uku mhm. domin su ma mutane masu nakasa su samu sauki a cikin zirga-zirgan su na yau da gobe mu wurin mu federation aikin mu na harko shine wayar da kai wayar da kai zuwa bangare biyu muna jan hankalin gwamnati dangance da takardun da suka sama hannu mhm. musamman doka babbar takarda ta majalisar incin duniya wanda ake cema convention national relative droit des personnes handicapées mhm. a 2008 Niger kasan mu ta samu wannan doka hannu to dukkan abin da ke iya kyautata mu rayuwa suna cikin wannan ba sabon dokoki bane aka doka a niveau mondial a'a kamar fai route ne wannan kamar ta zo ta nuna mu kasashen duniya ga hanyar da ake yi in ana so a kyautata rayuwar mutane masu nakasa mhm. wannan cikin shi ana da akwai kudirin da ya kawo zancen kamar a yi yi yadda za a yi a tattalin mutane masu nakasa yadda za a yi rayuwarsu ta zo bakin gwargwado eh, eh, su ta cikin wayo kaina na biyu muna koma ga mutane masu nakasa tunda kishi biyu ne muna da wanda su samu dama zuwa eh, makaranta muna da wanda ba su samu dama musamman banan ga bara da nake cewa tun da 2019 muke jiye tun daga nan yamai aka tada karavan har garin zandar karavan wadda ta yi yamai doso muka biya kwanni maradi a zandar muka yi take ta murya magana magarya da garin zandar kuma wanga abu na harko ne cikin zaman mu na Nijar wanda aka muka yi shi ba a irin taɓa irin shi ba Allah ba mu dama muka je muka ta cikin lungu lungu muka tara mutane a wajen komin mhm. da masu wakiltin shugaban kasa prefe ne guvernar ne da masu wakiltin komin ina cewa da mayar da kwansaye mhm. sai mu tara su mu tara mutane masu na kasa gaban su mu gaya musu ga dokokin su ga su mhm, don ka wannan shine aikin mu a federation mu waye mutane kai don kowa ya samu ya san incin shi saboda ba wani zai iya cewa ni zo tunda incin ka ne amma sai ka nuna mai ka san incin ka shine za a yi yanzu ina so in kun bani dama wajen aiki bangaren masu zaman kansu lalle ayyuka akwai shance wanda su aiki ne wanda sai mutum wanda ke tsaye da kanshi wanda bai da nakasa me duk inda kamfani yake yana da kuma administration da ake ba wanda ba sai aikin karhi ba ne mm-hmm. kamata ya a ce gwamnati ta mai da hankali cewa mutanen nan in kun abinda abin da ake cema manoeuvre kuna da ouvrier eh mun tabbatar da kuma ba kowane ouvrier ke zuwa bisa teran waɗansu aikin takardu ne za su yi mm-hmm, mm-hmm. a rinka tilasa musu su bar ma mutane su wurin su dangance da doka abin da ta gai in kuka ɗauko muna da abin ga society wanda na commerce society na telefoni kamfanoni na waya dukkan suna nan suna ta kawo kokarin su cikin kyautata rayuwar dan adam a Niger mai ayin aka ja kai bincike za ku gani in ma an samu mutum mai nakasa wanda ke aiki a wurin su ba dangance da wannan doka bane aka doke shi da wuya ma a same su a in ma bai huce mutum kalilan wanda za a samu kun gani duka ana iya jawo hankalin mu biskan wannan abubuwa zan dan karu gai abin da dan uwana mu tarihi gai mhm. tunda a tarihi ni na kirkir wannan kungiya wadda ake ce ma Association des élèves étudiants mhm. handicapés nigériens tana yawa malamin tarmasa yana labarin shi ko baya da mu muka kirkiro shi saboda da muka zo university muka wahalolin da muke nan ga sha sai muka yarda muka haɗa mu muka kirkiro Association nan a shekara 2010 da farko na kan dalibai na jami'an yamai ne kawai da muka zo 2012 muka ce a bari mu da shi har da ɗaliban primary saboda abin ya shafi kowa kowa mhm. ko wani vice president lokacin nan wani malam isaka shi ma Allah bai bashi gani ba karatun lauya yi tare muka yi karatun lauya da shi eh. mu lokacin nan yadda muka yi tunda babu in muka ce sai gwamnati ta samu bunƙasa ta wannan abubuwan duka mu tare yake iya gai ba dan ba yiwa ne yana yiwa mai mu lokacin ne da muka je muka gane da muka samu yarjejeniya da faculty de droit din mhm. lokacin da wannan zai ko examen da ordinator din shi yake zawa e prep mm. din sai a bashi kamar jarba da ake ba kuwa bisa takarda mhm. shi a cikin kile ESB ake sa mai ga ordinator mhm. kenan ya samu damar ganin eprov din shi a daidai lokacin da yan uwan shi wanda ba su da nakasa su ma suke samu mhm, mhm, kuma in Allah sa mutum bai iya ordinator ba doka ba ta bari ba yanzu dai Niger ta dauke wani mataki in awon examen aka ce jaraba ga awa uku ne za a yi shi wannan ɗalibi wanda Allah bai bashi ikon gani ba ana ƙara mai minti arba'in da biyar bisa awa uku dan ya samu ya zo daidai da ne ake ce ma egalite de chance don akwai abubuwa da yawa wanda ya kasance gare mu ne ma ya kamata mu mai da hamzari mu samu sanin su dan in mun je gobe in za a jaraba mu ce kai ni ban yarda ba a bar ni in jaraba tare da wanga mutane cikin wanga hali mm-hmm. tunda doka ta babu da inci in za mu jaraba a yi kaza a yi kaza shine ya kamata mu ma da gare mu koma mu mm-hmm. kama mu tashi tsaye mm-hmm, nagode To Madalla wato mun gode sosai mun sake dawowa gare ka Malam Mukaila. Malam Robert yanzu kun ji a yadda kamar mutar ya bayyana suna da matsala tun wajen samun horo. Alhali kuma idan baka da wasu diploma baka da wani matsayi bai yiwuwa ne har ka zo ka samu zaman ka shiga cikin sahu na ma'aikatan gwamnati. A nan gurin shin menene zukucin mu Na gode. Mhm. Yanda mun kai haka ne. Mhm. gaskiya akwai kurakurai da yawa da ya kamata a tada kamar yanzu yadda ya faɗi dokoki a international gwamnati ta yi ratishinsu a nan niger mun doki daidai gwargwado waɗanda ya kamata a sa cikin tsarin dokoki na ƙasa sai ya zamanto aiki da su ke kawo matsala ba don ba a doke su ba kamar yadda ya ce akwai su duka kuma wasu ba a san su ba ne kuma in a duba ne sai a ga kamar duk kowane fanni kamar yanzu da aka yi na dokoki na nakasassu mhm. haka akwai dokoki na gajiyayyu haka yanzu duk abin da ya shahi dai abin da zai kyautata ma dan adam rayuwa mhm. akwai sai dai a wawace suke ba a tattara su ba mhm. shi ya kawo 2011 aka yi politik ta protection social don a samu duka wa'annan a ce ga hanyar da ya kamata a bi kowa ya sani a samu a kyautata rayuwa dan adam a nan nijar daga dubu biyun da sha daya zuwa yau wannan politik in ba a yi evaliyanta ba aka gani mm, ba a yi raskonata ba a aka yi aka yi saura a yanzu haka ma'aikatar tamu ministan da ke kula da aiki da zamantakewa 'yan mm-hmm. ƙasa shi ke da jagorancin wannan a zancen gada nake muku an ɗauki kuma wata doka wadda ta ce ga hanyoyin da ya kamata a bi na a girka wa'annan a shunhuda a haɗin ƙasa duka hanyoyin da ya kamata a bidan a gyara zamantakewa wannan dokar abu hudu ta sa gaba in ana son gyara na farko rigakafi ya kamata yi wajen nakasassu wajen waɗanda ba su iya ta da kansu sai ce kamar vulnerable da dai kowa vulnerable ne yau kowa aka waye gari kowa aka ce ma wani bai da lahiya wani mai in ka waiwaye shi da wuya abinda zai sai maganin yaƙi da talauci mhm. duk da abin da ya kawo wannan rishin zakewa ta kwarai don rishin hali mhm. a yi kariya na biyu a ɗauki garkuwa na mutanen ga duka da nake faɗa mhm. na uku ya zamanto mutanen ga duka an ɗauki matakai na dokoki na tsarin abin da ake ce ma transformation a sauya dokokin da ya kamata a sauya a kawo musu gyaran huska Mm-hmm. don a samu a daidaita wagga duka rayuwa ta dan adam bai kamata ba a ce dan kana masaki dan kana nakashe dan kana gajiyayye mm-hmm. bakka da incin ka rayu ko ka kawo taka gudunmuwa a cikin tahiyar da A bunƙasa ƙasa a yanzu dai zancen da nake muku bisa wannan doka ce muke shekaran jiya an yi wani taro na a ɗauki matakai na wannan dokar da aka ɗauka a gyara mata huska a ga hanyoyin da ya kamata a bi shekaran jiya zancen ga da nike muku yanzu muna bisa kan wannan in an ƙare za a tura ya je can wajen gwamnati ya je asambile a duba a gani in abin ya gamsu a daidaita ina so in komo bisa wani zance na ya ya kamata a taimaka ma nakasassu mhm. lalle ya ɗauki misali ga kamfanoni mhm, mhm. wanda ya ce in ka duba yanzu in ka ga mutum can ba dangance da wanga dokokin ba ne a kiyaye ba eh, to abubuwa ne wanda ya kamata da masu kamfanonin da gwamnati a tattamna a duba a gani wani hanyoyi ne ya kamata a bi misali magana na iya hitowa da wajensu in yau ka ɗauki na kasashe ya mhm. kamata ta wani fanni ba don doka ta ce kaza da kaza ba mhm. mi gwamnati ya kamata ya yi kuma don a samu a bunƙasa wannan doka kenan su wajen kamfanonin akwai wani sulhu da ake iya kamun su mhm. eh, don a ce duk in ka ɗauki mutum kaza gashi in wajen harkar empo ne in harkar tax ne in wani miye wani matakai ya kamata a ɗoka don gwamnati ta taimaka ma wannan kamfanonin waɗanda ke ɗoka na nakasassu nike tsammani abubuwa ne wanda ya kamata a tattamna kansu a gani don bai kamata ba a ware wasu a fifita wasu akan wasu duka 'yan kasa ne ya kamata kowa a bashi sa'ar shi madalla mun sake dawowa kan ko robert mutari a dazu ka muna bayanin cewa kuna samun matsala musamman ma bisa wannan takardar taku da kuke rubutu da ita babu ita kwata kwata kace to shin yaya ne ma kuke yi ta ya kuke samun wannan takardar har kuna zuwa kuna yin jarabawa kai eh wala eh da yake babu wannan takarda yau mutum ya san yana da jarabawa da akwai inda ake saida to sai ka je ka nema hakan ne muke yi kuma kowa ya sani

cikin halin da ake gaskiya ba kowa yake iya ko da yaushe a ce sai mutum ya saye wannan kuma alhali ga abubuwan da ake biya laifire administrative kamar a ɗauka wani koje su wani waye duka ana biyan su ne saboda in dai za a yi jarrabawa har a samu a kawo muku takardun da za ku rubuta a kansu saboda haka ni a gani na bai kamata ba a ce muna yin wannan kuma amma ba mu samu sai a zo kawai wani sa'in ma da yabuwa ma da kyar mutum ya yi wani sa'in ko mutum ya zo babu a saboda sai an an yi kira ne a zuwa ɗauka in kama epreve mai yawa ne haka sai an ɗauka ne a tai a maido shi a barai a kawo musu to su administrator maimakon su kiraya a kan lokaci wani sa'in ma sai mutum ya zo sai ya iski a ce a an mance da shi wani sa'in ya daidai buwar dole sai mutum ya jira wani lokaci ai ta baka a ce tai ka dawo tai ka dawo finalama da kyar dai ni akwai debuwar kin da suka same ni irin haka na kama a can jami'a in kuka duba kawai dai babu wani tsari wanda zai ba mutum dama ya ji daɗin ya yi wannan deguwarkin saboda wanda bai samu doki dokimankin da aka yi ba ma ya za a yi deguwa. saboda ni bara ina tunawa da akwai wata jaraba da muka yi a cikin azumi mushan nin kama ya ba da wannan abin gashin nin turwajur kawai aka dawo aka yi abu ni radda na rubuta shi diman shi radda nin nemi wani aboki ya zo yana karanta mi ina rubuta a birai wa goben na an ka kira aka ce a za a examen mardi to a ɗauka mutum ya rubuta kusan tarant page cikin kwana biyu kuma ga azumi gaskiya abu ne da yake akwai matsala gare shi kuma takardun da ake rubutun ma gaskiya in kuka duba ba mutum da yake iya tsaye saboda tsarar da a gare su saboda in kuka ɗauka wannan gudan ne a ɗauka misali library mhm. mutum yana iya same shi a kan sankant faransa in dai saye a guda guda za ka yi mhm. in mutum bai da kuɗin da zai saye an guro a kan sankant faransa mutum zai saye shi. dala goma mm, mhm. lalle gaskiya wannan akwai matsala kuma ya kamata a tuna in kamar mu ana ganin mun zo jami'a mun wuce da wannan su wa'anda ke baya kullum muna ja ana tashanti ana gayi a tele ana cewa an ba da furnitir iskolar su waɗannan ba a basu ba gaskiya ni a gani na dokokin nan da ake magana a kansu gaskiya akwai matsala akan akwai har yanzu Mhm. to yanzu irin wannan matsalar motari tun da kace a cikin makaranta kuna biyan kuɗin suka kamar da sauran ɗalibai ke biya shin kun taɓa tuntuɓar wasu manyan ku kamar misalin federation da wannan zancen To lalle wannan kuna da gaskiya ni dai gaskiya a nawa bangare ban taba zuwa in ce ga yanda abin yake ba saboda ni a sani na kowa ya san da dai saboda ta ya bi mhm. kenan kowa ya san da akwai waɗannan problem kin su federation su ma suna son su yi edan mutane ha suna da volonte mhm. amma su ma yau sai an yi abiyan su ne za su samu abin da za su sensibilization da wane ne da wane ne mhm. kenan duka dai abin ya koma akan gwamnati saboda akwai dokoki amma kuma gaskiya dokokin na wajen amfani da su ana samun matsaloli to da lamutar mun gode mun sake dawowa ka a yanzu wannan kun yi bayani kuma mun kawo shaidodi akan wannan dokan da gwamnati yake yi ya kamata a ce cikin kamfanoni an ba da kishi biyar ga nakasassu bisa ga bayanin da kuka yi akwai roni akan wannan mene ne ya kamata a yi don zamanto an kiyaye malam robert na gode mhm. malam hawa eh gaskiya ne yanda tsarin doka yake duk kamfanin da zai doka mutum ishirin ya kamata ya yi prevoir in wurin mai nakasa guda mhm. shine in aka doka a ɗarin za a ga an samu kishi biyar in mhm. kishi biyar sai ya zamanto eh, raunin da ake samu kamfanonin da ke doka cip mutum ishirin a yanzu in kun ga kamfani ya doki mutum mutum 20 ko masu harkar gine-gine ne ko mm-hmm. masu harkar hanya mm-hmm. tunda nan ne ake ɗauka mutane da yawa eh, harkar wani wajen administration da waya bai kullum in za a ɗauka bai wuce ba a ce an ɗauki mutum biyu uku mm-hmm. abin da zai sa ba a iya a ɗauki adadin da ya kamata vala e eh, bisa ga wannan kasokin da doka ta kayyade e eh, muna so mu ji wato mallam mun kai lashin wace irin hulɗa ce kuke yi da ma'aikata ta ministan al'umma da kuma ma'aikata ta masu kula da dokar ma'aikata kamar wace hulɗa ke gare ku don ya zamanto cewa an tabbatar da yadda doka ta ce an ba nakasassu dama su ma su kasance a cikin ma'aikatu na gwamnati wagga tambaya amsa ta da zan bada zan ce cikin ministocin nan guda ba ma harka hulɗa ba ce mhm. tunda ita ce wadda muke cewa minista uwa minista wannan ta al'umma ita ke kula da kuma mutane masu nakasa su ne ministar da cutar don ka su wannan babu zancen hudda kama a tambaye yaro da mamman sha'i wani hudda su yanzu minista wannan ta aiki da zamantakewa ministar da l'emploi su hudda da muke ta huddan zumunci mu ta tare ne tunda su wancan bangare gwamnati tana ɗaukan mu muna zama ma'aikatan gwamnati muna da kamfanoni masu zaman kansu wanda su su suke kula da dokokin da ke ya kamata su yi aiki da su kenan sai muka matsa kusa gare su dangance da wannan aikin da suke yi a matsayin su na ma'aikatan gwamnati mu zo mu gama karhi don mu sa wannan kamfanonuka su rinka tuna da akwai doka wadda ya kamata a ce sun yi aiki da ita saboda ana samun mutane masu nakasa da yawa wanda suke iya kawo bunƙasa wannan kamfanoninka masu zaman kansu mu ƙara waye musu kai tare tunda muna tare da ministan na zamantakewa wanga mm-hmm. kamfanonukan sun gane da abun lalle mai ƙarhi ne mai kamari tun daga gwamnati ma tana tare da mu a misali alif dubu biyu da sha biyar a nan otel gawai mun yi abin da ake cema gidauniya wanda muka tattara wannan wanda ake cema le patrona na kamfanika manyan kamfanika masu zaman kansu muka samu a nan take tsaye wajen guda goma wanda suka ɗauki alkawali daga wannan shekarar za su kulawa da doka aikin mutane masu nakasa a cikin kamfanin suka ce kuma za su waye ma sauran abokansu kai don a yi tahiya tare to lalle kuma wannan a cikin shugabancin da dr lalle malika aka yi wannan taron a nan Palu da kwangare mhm. da minister na minista na population da president namu na federation west african kaman kungiya ta africa na na kasasu gaba daya mhm. da president na na federation na niger nan tare aka yi wannan taron amma ya kasance bayan wannan taron har yanzu dai muna jiran kiran wannan mutane masu kamfanin manya manya domin su tabbatar mu da shi abin da suka doka sun fara aiki da shi zaman tare da muke an tuka alhamdulillah ga mai kasuwa nan tun bara zuwa wagga shekarar muna tare kuma nazarin uzurkan alhamdulillah muna ta samun lissahi wanda zai samu huta da cikin wannan hali da muke to Allah ya taimaka eh mutari bayan ka kammala karatu shin menene gurinka ni guri na dai in na gama karatu in samu aikin shari'a saboda mahi yawa in mutum ya je karatun wannan wannan fanni yana so ya ma mutane shari'a amma ni a gani na kamata ya a ce mutum ya karanta kundin tsarin mulki saboda in dai mutum bai san wannan ba to gaskiya akwai matsala mutum ba zai sani ma dokokin da suka hau kan shi. da kuma waɗanda shi yake da abin da ake ce ma duruwa zai devoir mm-hmm. kenan yana da kyau maimakon wani ya zo ya ce ma ya sani kana da kaza kai ma ka sani mm. idan ka sani kai lokacin nan ka yi jin daɗin ƙwato hakkin naka idan an taka shi ya yi kwato hakkin shi to mun dawo insha Allah mm. madalla mu dawo nan cikin ɗakin magana shin ko kuna da wasu dabaru ko kuma shawarwari wanda kuke ganin idan aka kiyaye aka aiki da su za a shawo kan kurakuran da ke hana ruwa gudu wajen kyautata matsayin masu fama da nakasa a cikin ma'aikatan gwamnati malam robert mai kasuwa na gode malam mhm. hawa eh, shawarwari akwai su mhm. na farko dai zan sake koma cikin kundin tsarin mulki na mhm. ƙasa in kun ɗoka a ƙuduri na uku an haɗi doka ta ce ga inda ƙasa ya kamata ta sa gaba mhm. ta yi zancen mulki na al'umma ne mhm. suke ɗoka su bada ta yi zancen ƙasar ga guda ce ta mu na uku sai ta kawo zancen eh, justice social na hudu solidarite national wa'anga biyun da justice social da solidarite national duka wanga zancen da muke ya kumshi ka a kawo bambanci cikin 'yan ƙasa ta kowane fanni ba aiki kaɗai ba mhm. duk abin da ya kamata a gyara ma ɗan ƙasa rayoshi ya kamata a ɗauki matakai ingangantu mhm. don kowa ya samu ya wadata solidarite inda nake haɗi national shine yau duk wanda ya kamata a taimaka ma in kun ɗoka ta fannin tsarin da ake cewa sai ka ba da naka taka gudunmuwa nan ka samu ka samu biyan bukata mm-hmm. akwai shi in kuka doka ta hanyar uh, familia kes mm-hmm. familiar security social mm-hmm. nan in kun duba duka ma'aikatan da ke kes ke doka an charge sai sun cikin albashinsu akwai abin da ake hidda ake cirewa ana wa cikin asusun na kesa akwai wa'anda ba dole bane sai sun ba da gudunmuwa in kuka doka. yanzu kamar harkar lahiya da ake cewa gratuity mm-hmm. na soin mm-hmm. na yara da wala da zero a sankan mm-hmm. ko in kuka ɗauka ma wanda ake masu cesarean da wani mai an ce gwamnati ya doki nauyin wannan duka kenan nan duka wanda aka ma ba dan ya ba da wani abu to ga duka shine harkar da ake cewa solidarity eh, in ka haggaje da mu kakannin namu da ke can cikin gariruwa can gundu gunduma gunduma ana ca ƙauye sun yi son kowa taimako da masu harkar noman da makiyayan wani gajiyayyen in ka gane shi dole ne ya kamata a ce an taimaka mi shi ma ana nan ga lissahi a gani ta wani fanni ne ya kamata idan aka samu wagga dokar ta kulawa da tsarin zamantakewa ta 'yan adam mhm. a dibi fanni fanni fanni ta wace hanya ya kamata a bi kowane ya zamanto ana iya a yi yaƙi da talauci don dukan gazancen da nake faɗi talauci ne mhm, mhm, eh, ya za a yi ko mutum baya aikin a samu fusa'ar da za a bi a ɗora taimaka shi don kai ya ce yo yaya zani mhm. ta hanyar ci da kanshi ta hanyar lahiyar shi ta hanyar kai yaren lakwal duka wa'annan abubuwan matakai ne da ya kamata ba na gwamnati ba kaɗai ne shi ya muhimmanci ya kamata a ce an taru bisa abin da ake ce ma dialogue social mm-hmm. kowa ya kawo albarkacin bakin shi ya ce ga hanyoyin da ya kamata a bi mm-hmm. Mm-hmm. idan kuma aka gamsu kowa ya yarda da shi abin zai zo a sauƙaƙe shi nake iya ƙara bisa wanga bayani mun gode sosai wato malam robert malam munkaila a ganin ka menene ya kamata a yi a nau gani kafin in ba da shawara ta ina son yi tunatarwa dan wani abu kaɗan harkon solution yana eh, hanyar mahuta mhm. ya danganci da 'yan uwanmu 'yan adam na niger mhm. duka al'umma mu gane da da ake ce mutum mai nakasa mhm. ai babban zabi ne muke cewa mutum mai nakasa sabidir kuwa mene muke nihi shi wannan in ana in aka ɗauki shi a da ana cewa na kasashe ko mai rauni mhm. sai da aka ce mutum tukuna mhm. kamar ina nihin yadda wanda bai da nakasa yake a matsayin dan adam mhm. shi ma mutum mai nakasa dan adam to lalle sai mutum ma shi shari'a ni ban da nakasa mutum ne ni ina da incin kaza ina da incin kaza ina da hanyoyin kaza kuma mhm. eh wajibi kaza ya hau kaina ya hau kaina mhm. shari'a ta zo da sauki sai ka ɗauka wancan shi ma mutum mai nakasa ka bar kallon nakasa shi ka ɗauke shi a matsayin ɗan adam mhm. wannan hakukuwa da dokoki da suka hau kanka kai da baka da nakasa ka tabbatar da wajibi ne su ma ka sanan mai da su mm-hmm. kamar shi ma ka san ka girmata shi a dan a matsayin shi na dan adam to in dai muka samu wannan nazarin mm-hmm. in muka zo bangaren aiki babu wanda zai kara kallon mu da nakasan mu sai dai ya kalle mu a matsayin dan adam ya je wajen mu ya tambaya ga aikin da nake so a yi menene bakin kokarin ka mm-hmm, za mu har samun mahuta na biyu eh, dan uwana mutari ya gaye shi sai normal paske ni a lokacin ina matsayin shi na dan makaranta mhm. ba abin da nake gani kamar matsaloli na karatu mhm. eh, tunatar da zani ba makarantar mu na Niger ba masu mutane masu na kasa wajen gani kadai ne abin ya shafa ba mhm. akwai wanda suna da mutane wanda suke da nauyin gane karatu ana koya musu su ne muke cema deficient intellectual wanda suke da rauni a kwakwalwa ba rauni ba ne gare su kamar mm. su in aka ce mu wani yaro yan filisan a segonda ɗaya sai ce do mhm. shi hin ya gane da yan filisan tana wasu yan ɗauko batuni ɗaya an gwada mai da batuni sai ce gal do yake gana kan mhm. bai saukin ganewa mhm. yana ɗaukar lokaci kuna da mutane masu na kasa irin nau wanda su ba su ma samun damar ta yaya bisa kahon su rarrahe ne suke sai ku di kowa ya tunani dukkan Nijar muka karatu a firamare rarrahe ma sai tashin hankali ne ni kwal da gida tashin hankali ne me akwai kokarin da gwamnati take yi shi aka ce kakka ka zo kai ta gani lahin mutum ka ga kuma idan ya abin kirki kuma ka faɗi saboda mhm. ai mun yi yawan pledoyer har muka a 2015 2016 le ministère de l'éducation minista wanda ke kula da makaranta eh, boko na primary mhm. suka kashe wajen miliyan 600 dangance da sayan kayakin koya ma mutane masu kasa cikin lokulolin Niger. Mhm. Ni je na tabbatar da nan in kuka ta Yunani kuna ganin kokarin da suke kawowa. Na je école CGN tatawa bara Fevrier da ido na provisor din ya gwada min material da aka musu har na bara kamar 2016 bai ma kare ba ga 2017 sun samu su an fi partu ana nan ga kokari mai har yanzu da sauran zomo a ba da hausa suke cewa don education inclusive ya kamata a ce nijar ta ba karhi jiye jiyan ga na halarci wani taro dangance da ministry duka wanda ke kula da bangaren horo mm-hmm. daga primary har secondary zuwa wanga na niveau superior mm-hmm. ana nan ga revision wannan luwa da ake ma lozen luwa d'orientation du système éducatif mhm. nigérien lalle cikin ta mu shawarkan da muke nan ga ba gwamnati a ɗauki education inclusive wadda convention ta bada hanya bi in ana so a kyautata rayuwar dan adam dalibi eh, mai nakasa a duniya mhm. shi wannan muhimmanci wannan education inclusive ba yaro mai nakasa kadai dalibi mai nakasa kadai yake unhana ba kamar ana nihin al'umma ce gata wadda babu a mai a warewa ne a ce tun nakasa gari ga lokal ɗinka mm. wannan lakwal mara na kasa mm-hmm, a'a mm-hmm. tare ake tayar da su a cikin kalas a cikin hilin lakwal sai a ɗauki matakai wanda zai sa shi ɗalibi mai nakasa sai ya zo matsayi guda da wanda bai da nakasa mhm, kuma suna mhm, tare mhm, daga nan ne za mu zo mu kai wajen aiki a matsayin ma'aikacin gwamnati wanda ba su samu dama ba zuwa kuma za mu ci gaba da tunartarwa tare da ministrori wanda ke kula da wannan horo da kuma masu hannu da shi da ake gayi ana mutane da yawa an sauya musu rayuwa a Niger biskan aikin hannu akwai CBM yau in kuka ɗauki jihar doso da yamai jihar tilbiri in kuka ga mutanen da suka cikin abin ga gungu-gungu wanda suka sauya ma rayuwa tare da wani abin da ake cema kamar jardin de survie kamar eh, noman rani ne ake kowa mutane masu nakasa mm-hmm. su kasance sun ɗauki iyalinsu nauyin iyalinsu har sun kai suna sa waɗansu mutane wanda ba su nakasa suna musu aiki mm-hmm. nan bisa hanyar birni bisa guduran ma kuna samu na atele mm-hmm. babban atele na sudir mutum ne mai nakasa wanda aka yi formi yanzu atelier shagir ma haya kai na ɗaukan wanda ba su nakasa don mu rike mu maida niyya rayuwa ba na kasa ke maida ta baya ba in mutum ya tashi kanshi na kasan nashi tana bacewa kuma wanda ba su na kasa su gane da mu na mu bata zama matsala ba bata hana ku yin bata hana me su ne na kasa mu in ba su yi ba mu dama muka yi nuna abin da muke iyawa bakin abin da ke son gaike mun gode sosai malamin kila mu tare shin menene fatan ka ka yanzu karatu ne kake ga irin matsalolin da ka bayyana a ganin ka menene ya kamata a yi a shawo kan su don ka samu ka ci gaba da karatun ka har kai matsayin zama ma'aikaci ke masu ka cikin son ma'aikatan gwamnati eh lalle haka nan ne a fata na kenan saboda in dai waɗanga abubuwa da muka bayyana lalle gwamnati na iya ƙoƙarinta amma sai an za bai isa ba saboda haka in dai suka yi gyara waɗannan matsalolin insha Allah mu kuma za mu saniya shawara ta ta biyu shina ga 'yan uwana na su masu karatu su sani da cewa na kasan nan ba ta hana mutum ya yi karatu kuma mutum ya aka ce na kasashe ne ya tsaya ya yi karatu la da d'excellence abin da ake gai saboda ni na gani na ga wannan na ga importance skin wannan in dai mutum yana da excellence in mutum yana karatu sosai mhm. ya mai da niyya to wallahi ba na kasashe ne ba a wannan fannin kai ba na kasashe ne ba saboda ni na gani sosai waɗanda tamaimai suke zauwa gida su ɗauke ni ba wai yabon kai ba so mm-hmm. da yawa ina samun wannan yanzu haka ma kafin in shigo na akwai wani wanda yake kira na akan irin wannan mm-hmm. saboda haka in dai muka tsaya daidai gwargwadon abin da muka niya muka yi karatu to wallahi ba za mu ji daɗi har mu hi su ma abubuwa da yawa ma ni a waya ma sai mu koya musu wani abu waya ma da sai sun duba ne mm-hmm. saboda su za su gwada mana amma finala ma sai mu wuce su sai mu gane abubuwa musamman akan haraka me ake cewa informatic so da yawa sai akwai ɗansu abubuwa da mu mun sani saboda mu ma daidai gwargwado dai ana koya mana malgare ke ba kowa yake iya samun wannan ordinateur saboda ya aka ɗauka ka turventura fursan da person handicapé duka ƙauyuka ne suke hitowa da sauransu saboda haka kamar yadda ake gayyana il ne faut pas être double handicapé kakka zama handicapé gida biyu kai baka culture d'excellence baka neman ilimi kuma kai dibe a kawo abinci a baka nawa bai yiwuwa kowa sai ya tashi ya yi karatu marsi na gode mu ke da godiya mu tare mun gode sosai masu sauraron mu duka duka dai anan muka zo karshen muhawarar ta studio Kalungu ta wannan ranar kun saurare mu tare da malam mun kai ladan Firuna wanda yake babban magatakarda na kungiyar masu fama da nakasa da kuma malam Muhammad Robert mai kasuwa daraktan ma'aikatan tsarin kula da zamantakewa a ma'aikatar kwadago ta kasa sannan kuma kun ji mu tare da mu tare dubu shi kuma ɗalibi ne wanda yake fama da rashin gani mun gode da kuka karbi goron gayyatar damu sannan kuma saurari kuma an gode da kuka samu dama sauraron mu nan muke muku sallama sai kuma wani lokacin insha Allah ni Hauwa Usman nake ce muku a huta lafiya.